من الأعمال الصالحة ومن أعظم هذه المواسم عشر ذي الهجة المباركة التي أقسم الله بها في كتابه التي أقسم الله بها في كتابه العظيم قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر قال جمهور المفسرون هي عشر ذي الهجة وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أيها المسلمون إن لهذه الأيام فضائل عظيمة فهي أيام ذكر وصيام وصدقة وصلاة وحج وتكبير وفيها يوم عرفة ويوم النهر أعظم أيام الدنيا عباد الله إن المؤمن الصادق يستقبل هذه الأيام المباركة بالفرح والاستبشار ويستعد لها بأسباب ووسائل تعين على اغتنامها ومن أهم وسائل استقبال عشر ذي الهجة أولا التوبة الصادقة إلى الله فأول ما استقبل به مواسيم للطاعة التوبة النفيها التوبة النصوها بالإجلاء من الذنوب والندم على المعاصي والعزم على عدم العودة إليها قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فكم من عبد كرم الخير بسبب ذنوبه وغفلته ثانيا الإخلاص لله وتصحيح النية فينوي المسلم اغتنام هذه الأيام في داعة الله تبارك وتعالى لا رياء ولا سمعة وإنما طلبا لرضوان الله وثوابه قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات ثالثا المحافظة على الفرائض فأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض والمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة وبر الوالدين وأداء الحقوق وفي الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه رابعا الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة النافلة وقراءة القرآن والصدقة وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الناس فإن العمل الصالح في هذه الأيام متضائف العدد خامسا الإكثار من الذكر والتكبير قال الله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومة قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام معلومة هي عشر ذي الحجة ومن صيغ التكبير ومن صيغ التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا فينبغي إحياء هذه السنة في البيوت والأسواق والمساجد دون أذكار دون دون أذكار جماعة مبتدئة ثالثا صيام هذه الأيام وخاصة يوم عرفة فالصيام من أفضل الأعمال وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم تسعة ذي الحجة أما يوم عرفة فقد قال عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وسنة التي بعده تابعا الحرص على الأضحية وأكامها وهي من شعائر الإسلام العظيمة قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانهر وقال صلى الله عليه وآله وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أسفاره شيئا إذا دخل العشر إذا دخلت العشر ذي الهجة حتى يضحي ثامنا البعد عن المعاصي والغفلة فالمعاصي في بالأزمنة المفاضلة أعظم خطرا كما أن للطاعة أعظم أجر فيحذر المسلم من الغيبة والنميمة والنذر الحرام وسماء المحرمة وإضاءة الأوقات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى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 والسعيد من اغتنمها قبل فواتها وإن من علامات قبول العبد للطاعة أن يوفق للطاعة بعدها فاجتهدوا في هذه الأيام المباركة ربكم كريم جواد أكثروا فيها من التهليل والتكبير والصيام والصدقة وقراءة القرآن الكريم والدعاء والاستغفار والإحسان إلى إلى إلى الخلق وربك وربك ورب ورب ورب ورب أبناءكم وأهليكم على تعظيم هذه الشعيرة اللهم بلغنا عشر ذي الحجة وإنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين dukan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah subhanahu ta'ala muna gode masa muna kyakkyawan yabo zuwa gare shi salati da aminci su tabbata ga manzon tsira annabin rahama sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd yan uwa masu albarka kudubanmu mu ta yau tana magana ne dangane da hanyoyin tarban kwanaki goman farkon zulhijja waɗanda muke fuskanta ‘ya'yan uwa masu albarka waɗannan kwanaki da muke fuskanta kwanaki ne masu cike da albarka kwanaki ne waɗanda ake lullun kayukan bayan Allah a cikinsu kwanaki ne masu daraja kwanaki ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da su yace ce wa layalin ashar Allah yana rantsuwa da layalin ashir jamhurul mufassiri suka ce abinda ake nufi da layalin ashir kamar da al-imam ibnu kasir ya ambata suka ce shine ashar zulhijja kwanaki goma farkon zulhijja hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas yace lalle annabin rahama ida da abincin Allah tabbata a gare shi ya ce babu wasu kwanaki wato wayanda ayyukan alkhairi suka fi ƙaunatuwa a gurin Allah sama ga wayannan kwanakin ana nuhin kwanaki goma farkon zulhijja sahabbai suka ce ya manzan Allah hadda jihadi saboda Allah annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace hatta da ko jihadi saboda Allah sai dai mutumin da ya fita gurin jihadi bayan ya fita jihadi bai dawo da rayuwa sai ba kuma bai dawo da dukiyarsa ba to shi sai za a iya kamantawa da mutumin da ya aiki a cikin wayannan kwanaki ya fi uwa musulmi wayannan kwanakin suna da falala suna da girma su ne kwanakin da ake kira kwanakin zikiri kwanakin azumi kwanakin sadaka kwanakin hajji kwanakin kabarbari a cikin wayannan kwanakin ake samun ranar arfa da kuma ranar layya duka suna cikin wayannan kwanakin wayannan kwanakin ita ranar layya ta ce mafi girman kwanaki daga cikin kwanakin duniya ita ce mafi darajar su to tana cikin wayannan kwanaki ya ku bayan Allah masu albarka lalle mumuni na gaskiya shine wanda yake tinkarar yake tarban wayannan kwanaki masu albarka tare da farin ciki da nishadi da murna da yin tattali na musamman ta hanyar kyawawan ayyuka waɗanda za su taimaka masa domin ya su da waɗannan kwariki. daga cikin abubuwan da ake tarbin waɗannan kwarikin da su domin ribantar waɗannan kwarikin shi ne tuba ta gaskiya daga zunuban mutum kowanne mu ya dibi abin da yake aikatawa na zunubi ya tuban mu Allah subhanahu wata'ala domin samun damar ribantar wayannan kwanakin idan kaga kana son ka ribanci kwanakin ka more musu amma ba ka samun dama ka binciki kanka zunubanka ne suka nauyaya gadon bayanka suka hana ka sakat ba sa bari ka ribanci wayannan kwanakin balle ka yi ibada a cikinsu don haka mu yi tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya tuba da ta haɗa nadama da niyyar rashin komawa zuwa aikata zunubi Allah ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai tuba zuwa ga Allah baki daya la'allakum tuflihuna domin ku samu babbar rabo da yawa daga cikin bayi na Allah ake haramta musu alkhairi mai yawa ta sanadiyar ayyukansu na zunubi da kuma rafkar su ga ayyuka da da'a zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya'yan uwa abu na biyu shine ikhlasi da gyara niyya kowanne mu yayi tattalin gyara niyyarsa ya sanya ikhlasi wannan yana taimakawa sosai wanda zai tarbi waɗannan kwanakin domin ya samu damar ribantarsu. musulmi ya yi niyya kyakkyawa ta ribantar waɗannan kwanakin da yin ɗa a cikinsu saboda Allah ba don riya ba ba don yi don a gani ba a kawai don neman yarda Allah su da hannu wata'ala da samun sakamakon shi abu na uku ne kiyaye farilloli dukkan wata farilla karka yi sakaci da ita a cikin waɗannan kwanakin to wannan zai taimaka ma idan waɗannan kwanakin sun zo sai ka samu karibance su mafi girman abinda bawa zai wato nemi kusancin ubangiji da shi shi ne ayyukan farilla saboda aka in kai sakaci da farilla to shi kenan wani aiki sai ya zama wato ba kulawa da shi kiyayewa kan salloli guda biyar kiyayewa akan da'a ga uwaye kiyaye haƙoƙin masu haƙoƙi duka bayar wannan zai taimaka maka sosai wajen ribantar wayannan kwanakin. abu na hudu shine yawaita ayyukan alkhairi yana taimaka ma kan shigo waɗannan kwanakin ka ribance su malamai suka ce abu na biyar yawaita zikirin Allah da yawaita kabarbari tun yanzu wannan zai sa ka ribanci waɗannan kwanakin masu albarka yayin wa masu albarka yana daga cikin abin da zai taimaka wa mutum ya ribanci waɗannan kwanakin shine yin azumi a cikin waɗannan kwanakin idan Allah ya gwada mana shi shigo ka yi ƙoƙari ka azunci gwargwadon abin da kake samun dama azunta musamman azumin ranar arfa yana kankar zunubi na shekara biyu ‘ya'yan uwa abu na bakwai shine kwaɗaituwa akan kan yin layya da kuma sanin hukunce-hukuncen layya ka yi ƙoƙari ka kwaɗaitu ka yi layya kuma sannan kamin ka yi ta ka san hukunce-hukuncen wannan layyatin yana daga cikin abin da ake so mutum ya san wannan hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya san zai yi layya kada ya kuskure ya shirga cin kansa ko aka yi wasa idan wayannan kwanakin suka shigo saboda haka mutum ya san da wannan sannan da zaran ka sai dabba ka ce wannan dabban layya ta ce to layyan nan ta zama wajibi gare ka da zaran ka ce wannan dabban layya ta ce ta ba. dole sai ka yi layya da ita amma kana da dama ka canza ta da wadda ta yi ta girma ilan ragon karami ne ka ce na layyaka ne ka samu damar da za ka yi amma ba za ka canza babba da karami ba bai ga babba shi kai ne za ka yi layar da shi ka ce bari ka sayar ka sai karami wanda ba shi ba saboda ragon na Allah ne Allah ko ba ka ɗaukar mummuna ka ba shi in ka ce wannan na Allah ne sai dai ka samu wanda ya girma ka ba shi so da haka yana da kyau mutane su kula da wannan daga cikin hukuncin da ya kamata mutane su kula da shi ga layya idan mutum ya yi alwashi cewa sai ya yi layya yana da abin da zai yi ya yi alwashi to lalle ya cika ma Allah su subhanahu wa ta'ala wannan alwashin da yi yayin uwa yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi a cikin wayannan kwanaki in sun shigo mu nisanci ayyuka da saba ma Allah mu nisanci rabkana da shagaltuwa ga harkokin addinin zunubi a cikin irin wayannan kwanakin da muke tarbo yana da girma sama ga zunubi cikin kwanakin da ba shi ba kamar yadda ayyukan da'a suna da girman lada sama ga kwanakin da ba wa'annan kwanakin ba saboda haka kowane musulmi ya shiga taitayinsa daga aikata ayyuka na giba da annamimanci da kallo na haramun wanda aka haramta masa da tozarta lokaci ga ayyukan banza ga shiririta ka bata lokacinka wurin abin da ya shayi abin wasanni na banza alhali ga ibadodin da ya kamata ka kula da su yayin wa masu albarka mu yi kokari cikin wannan kwanakin mu yawaita hailala mu yawaita hailala mu yawaita kabarbari mu yawaita azumi mu yawaita sadaka mu yawaita karatun qur'ani mu yawaita addu'o'i ga kasanmu da jihar mu, da masarautar mu, da gidajenmu da kasuwanninmu mu yawaita addu'a domin lokuta ne na amsar addu'a mu yawaita istighfari ga Allah subhanahu wata'ala da kyautatawa zuwa ga halittun Allah ya ku uwa masu albarka mu ƙara kulawa da abin da ya shahi tarbiyyar 'ya'yanmu tarbiyyar iyalanmu domin ribantar wayannan kwanaki masu albarka barakallahu li wa lakum umu ila salatukum ya rahamukumur rahman